جماعة السلام عليكم mu da warhaka kuma sannan mu da kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na inda muke ka muku karatun littattafan shahararrun marubuta ta inda zai faɗakar da ku ya ilimantar da ku gami da nishaɗantar da ku masu sauraro kuma idan masu sauraro za su tuna har yanzu muna nan a cikin shahararren littafin nan mai suna da ban san shi ba wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar Hausa Top TV ta inda zai faɗakar kar da ku ya ilmantar da ku gami da nishaɗantar da ku masu sauraro sunana abdullahi muhammad salbas wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu ali ya so wucewa gurin sanusi kai tsaye sai dai zuciyarsa ta ba shi shawarar ya wuce gida kai tsaye domin ya kamata ya san me ya faru a gidan bayan tafiyarsa don haka sai ya nufi gidan kai tsaye ya tarar da abubakar gurin mai gadi bayan mai gadin ya buɗe masa ƙofar gida wanda hakan ke nuna masa hira suke yi na fai samu guri yana ƙoƙarin yin fakin abubakar ya nufe shi da gaggawa ya buɗe masa ƙofar bayan ya tsaya ya masa sannu da zuwa sannan ya amshi jakar hannunsa suka nafi cikin gida kai tsaye ba su shiga gidan ali ya amshi jakar gami da yi wa abubakar godiya sannan ya nufi sashensa kai tsaye abubakar ya bi shi da kallo cike da tausayi gami da fargaba akan abin da yake son gaya masa sai dai dole ya gaya masa ɗin cikin kwantar da murya ya kira yayan nasa ali ya waigo cikin mamaki ya kalle shi lafiya abubakar ya tambaye shi cikin fargaba mai zai faru abubakar ya sunkuyar da kansa iya yayin da ya so ma magana da ya baka jima da fita da safe ba anta nan ta fito da kayanta ta da manya-manyan akwatunanta domin mai gadi da inusa ne ma suka fito mata da su suka sanya cikin motocin da iyayenta suka zo da su da naga suna shirin fita ne mata magana cikin damuwa sai ta ce min wai ne haƙuri ta bar gidanka ta bar gidanka ne har abada ta gaya min ma ba ta ƙaunar ka mahaifinta ne ya haɗa aurenku yau kuma zaman da take ya ƙare shi yasa ta ce gara kawai ta tafi ta huta <laughs> sai ya fashe da kuka kamar wani ƙaramin yaro duk da labarin ya zo wa aliyu a bazata sannan ya doke shi matuka, amma bai ɗauke shi da zafi ba don ya san daga hanan har mahaifiyarta da 'yar uwarta ba su isa su raba auren shi da ita ba bai fi ran daga wannan lokacin zuwa koyaushe za ta dawo gidan ba ya ƙara taɓa kafaɗar ƙaninsa yana ƙoƙarin lallashinsa gami dai masa magana cikin kwantar da hankali. Kaga abakar, kar ka ƙara saka wannan cikin ranka har ya dame ka. Da gaskiya nan ba ta ƙaunarta domin da ita har mahaifiyarta suna ganin ni ba sa'an aurenta ba ne ba saboda na kasance almajiri a baya. Suna cewa da ba su san asalina ba da ba za su damu da su aura mata ni ba. Sai dai mahaifinta wanda ya fi kowa iko a kanta ya tabbatar da auren mu yanzu ma na tabbatar maka da cewa za ta dawo gidan nan wata rana wannan abu zai kasance tarihi ka ji ko ka yi haƙuri abubakar ya gyaɗa kai cikin amsawa amma a cikin ransa yana jin tausayin yayansa aliyu na fa aliyu ya saki murmushin yaƙe ya juya ya nufa ɗakinsa sai ya ƙara waigowa ya kalli abubakar wanda ke tsaye a gurin sannan ya masa magana da kar ku mana ka sanar da kowa wannan labarin ko da innar mace ka bar shi tsakanin ni da kai kaji ko abubakar ya kaɗa kai alamar to ali kuwa ya shige ɗakinsa bayan ya shiga ɗakinsa ne ya rasa mai zai yi ya ajiye jakar ya zauna a gefen gado ya yi tagumi cikin tsananin damuwa mai ya sanya hajiya bilkisu ba ta yadda da hukuncin allah ba ya jima a zaune amma na da tabbacin duk sanda mahaifinta ya fahimci tana gidan tana gidan komai dare zai dawo da ita don haka ya kwantar da hankalinsa ya nufi ban ɗaki don watsa ruwa bayan ya dawo ya yi sallar isha'i sannan ya koma bisa Sallaya ya yi ta lazumi gami da roƙon Allah samun sauƙin halin da yake ciki domin duk bayan wani lokaci sai ya duba wayarsa domin fatan shi bai wuce Alhaji Musa ya kira shi ya ce ya zo ya ɗauki matarsa ba, sai dai ina idan sai ya fara limshewa alamar bacci yana son cin ƙarfinsa. Haka ya ƙure ya hau gadonsa ya kwanta bacci mai nauyi ko ya ɗauke shi. Cikin baccinsa ya yi ta mafarkai kala-kala akan fa'iza da hanan. Abin da ya faru tsakaninsa da hanan ya fi komai damunsa cikin baccinsa sai ya dinga ganin gashinan ya riƙe hannun matar tasa don haka. ko da ya tashi sallar asuba ya nufi masallaci a sujjadarsa ta ƙarshe ya dinga roƙon Allah ya tabbatar masa da alkhairi har ya kammala shiryawa zai fita aiki bai ji kiran wayar alhaji Musa ba wanda hakan ke tabbatar masa da lallai bai san hannun ta kwana a gidansa ba ya kammala shiri ya kira abakar ya sallame shi sannan ya nufi ofis sai da ya je ofis sannan ya nemi abin da zai karya da shi wajen karfe goma alhaji musa ya shigo ofis ɗin ya je ya gaishe shi maimakon ya ji ya yi masa maganar hannun sai ya ji ya kama masa zancen ofis da abubuwan da ya kamata su yi a satin duk da hankalinsa baya tare da shi amma ya daure ya saurari sarkin nasa har suka kammala tattaunawa bayan ya koma ofis ya kasa zaune ya kasa tsaye yana ta ji kamar ya koma ya sanar da shi abin da ya faru tsakaninsu da nan tare da mahaifiyarta. Sai dai a ransa yana ji idan ya aikata hakan, babu abin da zai faru sai ƙara jagula al'amuran. Don haka, ya bar komai har zuwa lokacin da shi kanshi zai fahimta hakan. Ya yi hukuncin da ya kamata, ya yi aiki cike da tunanin hannun da fa'iza cikin ransa, duk da ya so baiwa aikinsa muhimmanci fiye da damuwar da yake ciki har bayan komawar ali gida bai ji kiran baffansa ba haka ya tayar da hankalinsa domin bai ƙaunar a ce ya ƙara nisanta da hanan haka don haka ya yanke shawarar zuwa gidan sanan ɗin watakila hakan zai bayyana komai da ya je ya samu baffansa a falo ya yi maraba da zuwansa ya tarar da shi da su umar suna kallo yaran na ganin sa. suka miƙe cikin jin daɗi suka rungume shi ya dinga ɗaukarsu yana wurgawa sama suna dariya cikin jin daɗi sannan ya samu guri ya zauna suka fara hira da baffansa tambayar da baffansa ya masa akan yaya suke yaya hanan ya tabbatar masa da lallai bai san bata gidan shi ba abin ya girmama cikin ransa tabbas mata su daban ne To me hajiya Bilkisu ke nufi da abin da ta aikata? Ta ɓoye hannun cikin gidan ko mahaifinta bai san tana gidan ba kenan. Sai da ya ƙoƙarin baiwa surukin nasa amsar suna lafiya. Sannan suka ci gaba da hirarsu. Yawanci hirar tasa akan ofis ne da kuma garinsa Aliyu. Ali ya ɗan jima sannan ya fara ƙoƙarin tafiya. Sai yaran suka tubure alallai sai sun bi shi. Bai yi gaddama ba ya roƙi babbansa duk da Alhaji Musa bai so hakan ba haka ya haƙura ya bar su suka je amma kuma ya gargaɗi aliyu da faɗin amma fa gobe da wuri za ka dawo da su saboda makarantar islamiyya ka yadda ali yana dariya ya ce na yadda baffa a zahiri ba wai zai tafi da su bane domin haka yake bukata yana son su je su ɗauko kayansu ko gaya mamansu daga nan su ga nan su dawo su faɗa don kuwa haka ya ce musu Kunga, maza ku je ku gaya momi sannan ku ɗauko kayanku da za ku sa gobe. Yaran suka tafi cikin farin ciki da murna. Ali ya bi su da kallo a ransa yana addu'ar Allah ya sanya komai ya zo ƙarshe. Alhaji Musa ya ci gaba da kallonsa. A ɗakin Hajiya Bilkisu tana zaune a gefen gado tana waya da batula yaran suka shigo da gaggawa cikin murna. Na fita kalle su cikin mamaki sannan ta ce da batula za ta kira ta anjima. ta ƙara duban yaran cikin mamaki. Kai, ya aka yi ne kuka shigo min ɗaki haka da ihu. Umar ne fara magana da faɗin. Momi za mu je gidan yaya Aliyu mu kwana, za mu ga antunmu yau, za mu kwana a gidanta. Gaban hajiya Bilkisu ya faɗi, domin ba ta san Ali ya shigo gidan ba kwata-kwata. Cikin damuwa ta fara tambayar yaran, to ina Aliyu yanzu yake, Hamza ya ba ta amsa cikin gaggawa. yana gurin dadi kuma ya ce a shirya mu da wurin momi. Hajiya Bilkisu ba ta ƙara sauraron abin da yaran za su ce ba ta nufi gurin mai gidanta da gaggawa. Yaran suka bi ta cikin sauri suma. Alhaji Musa da Aliyu na ci gaba da hira ta faɗo cikin ɗakin Sadiq babu ko sallama. Gaba ɗaya suka kalle ta. Ali ya san dalilin damuwarta. Alhaji Musa ne bai sani ba. Don haka, cikin mamaki ya fara tambayarta. Lafiya Bilkisu, me ya faru? Jin tambayarta sai ya tabbatar mata da cewa ali bai gaya masa komai akan abin da ke faruwa ba, don haka ta wayance cikin sauri ta fara magana da. Babu komai, yara ne suka ce min, wai ka ce a shirya su, a ba su kayansu. Ka manta gobe sabon malaminsa zai zo fara koyar da su darsa. Alhaji Musa kiɗa kai yana murmushi da faɗin, da faɗin. af na sha'afa gaba ɗaya ya kalli aliyu wanda ke satar kallon sirkar tasa cikin damuwa aliyu kaji sai dai kai haƙuri sai wani jikon ali ya gyaɗa kai da cewa babu komai babba ya kalla jiya bilkisu wacce ta samu guri ta zauna ya fara ƙoƙarin gaishe sa ta amsa babu yabo babu fallasa ali ya miƙe domin ransa ya tabbatar masa da har yanzu sarkinsa bai san da maganar ba. Yaran suka fara ƙoƙarin yin rigima, Ali ya lallaɓa su ya fice. Yana fita Alhaji Musa ya kalli Hajiya Bilkisu ya fara magana da. Kamar fa har yanzu akwai matsala tsakanin yaran nan. Ya kamata a matsayin matsayinki na mahaifiya ki wani abu ga Hanan. Watanni sun ja bai kamata a ce har yanzu ba a samu zaman lafiya tsakaninsu ba. Nan fita taɓa baki gami da kawar da kanta gefe aranta cewa take yi mm. kai ka sani ni tare na ɗauki matakin da naga ya dace a fili kuwa cewa ta yi mhm. lamarin sai addu'a kawai tana faɗin haka ta tsuke baki ta hanyar fita a bakin kofa ali ya tsaya gami da ya fito mai gadi kasancewar mutuminsa ne babu musu ya nufe shi kai tsaye ali ya ɗan kalli gidan sannan ya kalli mai gadi Baba mai gadi wata magana nake so mu yi da kai, amma ina son ta kasance tsakanina da kai kawai. Mai gadi ya gaɗa kai yana faɗin. Ina jin ka mai sango, ai kai nawa ne, me kake son ka tambaya? A nan nake tambaya, ko ta zo gidan nan? Ali ya tambaye shi, mai gadi ya ɗan yi jim. Sannan ya kalli Ali da cewa, gaskiya nan bata zo gidan nan ba, Hajiya ce je ta fita unguwa da safe wajen la'asar kuma ta dawo ita ɗaya. Malam ya gaɗa kai da faɗin. Shi kenan, na gode baba mai gadi sai da safe. Ya fara ƙoƙarin kunna motarsa. Mai gadi ya ja da baya, yana kallon Ali har ya fita. A ransa yana tausaya wa Aliyu, domin ya san yana cikin matsala. Ya fi kowa sanin halin Hanan da mahaifiyarta. Tun da aka haɗa auren nan, ya san ba za a haifar da ɗa mai ido ba. Ali ya koma gidan cikin tsananin damuwar da ke damun ransa. Shin ina hanan ta tafi, ina suka kai masa mata, wannan su ne tambayoyin da ke damun ransa. Ya manta da komai sai halin da yake ciki. Kwanaki sun ja har sati guda ya shuɗe ba tare da Ali ya san ina hanan take ba, ya kuma lura sirkinsa bai san da maganar ba. Gaba ɗaya hankalinsa a tashe yake. fa'izan da yake ɗan samun nutsuwa a gurinta ita ma sun samu matsala zai ci kunya a ce ya kira ta abinci bai cuwa ta daɗin rai a gurinsa komai ya tsaya masa cak daurewa kawai yake yana mayar da komai ba komai ba ranar da ta cika kwanaki goma yana zaune a falo yana kallo amma rabin hankalinsa ba a kan kallon yake bai ji wayarsa na ruri ya ɗauka ya duba sai ya ga sabuwar lamba ce da bai santa ba ya yi kamar ba zai ɗaga ba har kiran ya tsinki sai aka kuma kira don haka ya amsa kiran muryar da ya ji daga wayar ya yi matukar tayar da hankalinsa domin muryar hanan ya ji ya kasa ɓoye mamakinsa har sai da ya bayyana har sai da ya bayyana cikin muryarsa hanan Hanan ke ce da gaske? Ya tambaya cikin inda inda da tashin hankali. Daga can ɓangaren Hanan ta amsa da cewa, "E ni ce, na kira ka ne, ba wai don ka san na san lambar ka ba, ko domin ka ji daɗin kiran da na yi maka. Na kira ne domin na sanar da kai, yau ce rana ta farko kuma ta ƙarshe da zan kira ka cikin rayuwata. Ka fi kowa sanin abin da ka aikata a gare ni, ko da ina ƙaunar ka, ba zan iya ci gaba da zama da kai ba balle dama can ban taɓa son ka ba don haka na bar gidanka bari na har abada ina kuma fatan zaka furta mini saki na ba tare da ɓata lokaci ba domin a wannan karan babu wanda ya isa ya sa ni koma gidanka ba za ka ƙara gaina ba har abada ya rage naka idan ka shirya sallama ta za iya nema na a wannan lambar idan kuma baka shirya ba za ka iya zaman ka da aure na a kanka wanda ba zai amfana da kai komai ba ka ji na gaya maka aliyu dan bawan allah bai furta komai ba domin ba shi da abin da zai furta har ta gama surutan ta kashe wayar tambayar da yake yi wa kansa ita ce ina hanan take me yasa bata zauna gidan mahaifinta ba yana tsoron kada wani abu ya ƙara samunta gaba ɗaya sai ya ji kansa ya kulle, ya rasa me ya kamata ya aikata ya kalli lambar sai ya ga buƙatar ya adana ta wata rana za ta yi masa amfani bayan adana lambar ya koma ya jingina da kujera cikin tunani shin zai sanar da alhaji musa abin da ke faruwa ne ko kuma zai ci gaba da ɓoyewa wannan damuwar ta ƙara jagorantarsa har zuwa wasu kwanaki da suka kasance masa baƙaƙe tabbas da ya san abin da zai biyo baya kenan da bai aikata abin da aikata wahanan ba sanusi ne ritsa shi a daren yau a gurin cin abincinsu yana kallonsa cikin idan sai yake masa magana aliyu ka ka sanar da ni abin da ke faruwa da abin da ke damunka ni abokinka ne ko na ce ɗan uwanka ka taimake ni cikin rayuwata taimakon da iyayena da dangina ke alfahari da shi bai kamata ka kasance cikin damuwa ba da zan kasa sani ali ya daga kai ya kalli sanusi yana shirin yin magana amma ya kasa sai hawaye ya zubo masa ya kawar da kansa gefe hankalin sanusi ya ƙara tashi matuƙa duk lokacin da ya ga hawaye duk lokacin da ya ga hawayen ali ya zubo to ya tabbatar akwai matsala babba ya san abokinsa ba ƙaramin sani ba domin ba ƙaramin abu ne ke sa shi kuka ba Ta fi kafaɗarsa yayi cikin lallashi da ƙoƙarin kwantar masa da hankali inda ya ce da shi Aliyu, ka sanar da ni abin da ke damunka, watakila zan iya samar maka da mafita, ha abokina. Ali ya kalli Sanusi sannan ya fara ƙoƙarin sanar da shi abin da ya faru da kuma wanda ke faruwa yanzu. Sanusi ya shiru cikin damuwa shi ma, sannan ya kalli Aliyu da faɗin shin Aliyu. ba ka ganin rabuwa da hannun shine kwanciyar hankalinka? Ali ya kalle shi da gaggawa domin ya yi mamakin abin da Sanusin ya faɗa. Tare da tambayarsa me isa ya faɗa haka. Babu koɗar Sanusi ya ci gaba da magana da faɗin. Domin tun da aka yi aurenku ban ga wani abin ƙaruwa ba a tattare da wannan aure na jin daɗi ko na walwala. Tabbas ka yi wa baffanka biyayya amma ba hakan yana nufin ka dawwamar da rayuwarka cikin kunci ba. Ali ya ƙara kawar da kansa gefe, yana magana da cewa ba zan iya sakin hanan ba, ko da abin da ta aikata gare ni ya fi haka, ban san kaina ba, ban san waye ni ba, sai da taimakon mahaifinta, da haka zan iya haƙuri ka bar batun saki kawai Sanusi. Sanusi ya shiru cikin damuwa sannan ya ci gaba da magana. Amma ko ba za ka sake ta ba, ya kamata ka sanar da mahaifinta abin da ke faruwa. don ci gaba da kasancewa a haka masifa ce babba gare ka ali ya gyaɗa kai da cewa haka ya kamata a ce na yi amma ba zan iya kai ƙaran momi ba domin komai zai iya faruwa idan har nasarar da babba abin da ya faru ina neman hanyar da komai zai zamto cikin sauƙi ba ta da hankula sun tashi ba baffana yana da saurin fushi zai iya aikata komai idan ya ji abin da ya faru sanusi ya shiru cikin damuwa bai san Ali ya kasance cikin damuwa ba, ko bai isa ya sanya su farin ciki ba, don haka sai dai ya yi masa addu'a kawai. Ranar Lahadi yana zaune a falo yana shan shayi. Lokacin hannun ta yi kwanaki sha biyu, sai ya ji ana ƙwanƙwasa ƙofar falonsa, ya miƙe cikin mamaki ya nufi ƙofar fita, domin ya san da Abubakar ne ko Inusa ta ƙofar ciki za su shigo. ta cikin shirin harshe na wanda Hausa Top TV ke kawo mu ga masu tambaya, sharhi ko comment sai su tuntube mu ta shafin mu, wato Hausa Top TV ko ta dandalinmu na Facebook wato Hausa Top TV. A madadin wanda ya sanya ido shirin ya zo gare ku Mubarak Yakubu Baita. Ni ku Abdullahi Muhammad Salbas na shirya na gabatar nake ce muku bi salam.